Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu yaro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ya zama hauwa sharif ce tare da babai a kofin makeri muka sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau talata 31 ga watan oktoba shekarar 2023 idan shirin ya shiga najeriya za ku ji yadda jam'iyyar apc mai mulki ta mai da martani ga kalaman da dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar wanda ya yi game da dokokin zaɓe da kuma hukuncin kotun kolin kasar muna kuma tafa da rahoto kan dambarwar siyasar jihar to jihar rivers da ke ɗaukar sabon salo waɗannan da ma sauran rahoton na nan tafi a cikin shirin muna kuma tafi da rahoto na musamman kan matsalar yanayi da muhalli da ma labarin wasanni daga jamhuriyar niger To amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari baba ya kuma makeri da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya makeri. Wata babbar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa idan aka yi kunnen uwar shegu a kan kiraye-kirayen tsirai ta bude wuta a gaza za a ci gaba da yin mummuna asarar rayuka lamarin da ka iya jefa rayuwar kananan yara na falasɗinawa a yankin mai cike da ɗimbin jama'a cikin babban haɗari gaza ta zama makabarta ga yara in ji james elder kakakin unicef wanda yake faɗa a yau talata kanin ya ce nama ce ga kowa da kowa ma'aikatar lafiya ta gaza wato yanki nan da hamas ke iko da shi sun ce eh, asibitin ya ce wato falasɗinawa dubu takwas da dari uku a gaza aka kashe ciki har da akalla yara dubu uku da dari hudu da hamsin da bakwai tun bayan da isra'ila ta fara aiwatar da hukuncin ɗaurin rai da rai sakamakon kisan gilla da mayakan hamas suka yi wa fararen hula a ranar bakwai ga watan oktoba yayin da washington take ba da goyon baya ga isra'ila ta kuma yi kira da a kare fararen hula tare da matsa kaimi wajen bude hanyar shiga da kayan agaji a gaza a daidai lokacin da sojojin isra'ila ke faɗaɗa farmaki ta ƙasa domin kawar da ƙungiyar hamas a doron ƙasa ƙungiyar da amurka ta ayyana 'yar ta'adda a hali da ake ce kuma majalisar dattawan amurka ta tabbatar da jacob law a matsayin jakadan amurka a isra'ila wanda ya cika muhimmin mukami na diplomasiya a yayin da kasar ke yaki da hamas leo wanda ya taba rike mukamin ko kuma sakataren bitalmalin amurka lokacin mulkin shugaba barack obama ya samu kur'un amincewa 53 akan kur'u 43 na waɗanda ba su yadda da shi ba ya yi alkawarin sayawa kafada da kafada da shugabannin isra'ila yayin da suke mayar da martani akan harin bazata da kungiyar 'yan bindigar nan ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba inda ya shaidawa 'yan majalisar dattawa a zaman tabbatar da shi a tsakiyar watan oktoba cewa a halin yanzu babu abin da ya rage illa karfafa alaka tsakanin amurka da isra'ila shugaba joe biden shine ya nada wanda kuma ake kira jack a watan a watan da ya gabata domin cike gurbin nan da tom net ya bari na mukamin jakadan amurka a cikin watan yuli a yau talata sojojin majalisar ɗinkin duniya suka bar wani sansani da ke garin kidal mai matukar muhimmanci a arewacin mali wanda ke fama da tashin hankali na masu yakin jihadi da kuma 'yan awari kamar yadda wasu majiyoyi na tawagar wanzar da zaman lafiya suka shaida wa kamfanin dillancin labaran afp mun baro kidal da wannan safiya in ji wata majiyar rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ke zama a garin bayan juyin mulkin shekarar 2020 sabuwar gwamnatin sojan mali ta ba da umarni a cikin watan yuli cewa masu wanzar da zaman lafiyar su fice tana mai cewa sun gaza da aikin da suke yi rundunar haɗin gwiwa na tabbatar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali da ake kira minisma a takaice mai sojoji da kuma 'yan sanda kusan 15,000 an kashe mata mambobi sama da 180 ainihin shirin da shi ne dakarun wanzar da zaman lafiyan za su fice daga kasar da ke yammacin afirka a ƙarshen shekara amma to a watan yuli ne dakarun majalisar ɗinkin duniya suka fara janyewa daga sansanoninsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an kashe mutane biyu tare da jikata wasu da dama a wata gama da aka yi a bangladesh a yau talata tsakanin masu zanga-zanga kin jinin gwamnati da 'yan sanda a rana ta farko a zanga-zangar kwanaki uku da aka yi da neman firaministan kasar shak hasina taimurabus babbar wato jam'iyyar adawa ta bangladesh nationalist party bpn wato ta kira ga a rufe tituna na tsawon kwanaki uku a matsayin martani ga rikicin wanda ya barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar da 'yan sanda a ranar lahadin da ta gabata inda ɗan sanda ɗaya ya mutu kana sama da mutane 100 kuma suka jikata jam'iyyar ta yi kira ga prime minister sheikh hasina da ta yi murabus domin ta ba da damar gudanar da zaben da aka shirya yi a watan janairu karkashin gwamnati mai rikon kwarya da ba ta da wani bangare gwamnatin ta ki amincewa kuma ta yi watsi da wannan buƙatar wani jami'in ɗan sanda a gundumar wato kishirongi da ke tsakiyar ƙasar inda aka yi gama ya ce an kashe musu wato mutum ɗaya kana aka kashe masu zanga-zanga guda biyu wasu da dama kuma suka jikata inda aka wato 'yan sanda kuma goma sha biyar su ma suka jikata a wannan rikicin a ƙarshe ƙasar saudiya na da yakinin cewa za ta karbi bakoncin gasar cin kofin duniya ta maza ta shekarar 2034 bayan da hukumar kwallon kafa ta ƙasar australia ta yanke shawarar janyewa da bukatanta wanda yawanci ke gani fifa na shirya wannan lamari ne ta yadda za a yi wato ƙasar mai arzikin man fetur ta samu cikin sauki. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla za mu faro mu ne daga giwa Afirka wato Najeriya inda wakiliyar sashen Hausa Rukayya Basha ta aiko mana rahoto na irin martanin da jam'iyya mai mulki a kasar ta APC ta maida game da kalaman da dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar da ya yi dangane da sakamakon hukuncin kotun koli da ma sauran batutuwa da suka shafi zaɓe a kasar ga Rukayya Basha. jam'iyyar apc mai mulki dai ta ce magagin faduwa zaɓe ne ya ɗan takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar pdp a tiku abubakar ke ta sakar maganganu ba bisa lissafi ba Bala Ibrahim shine daraktan yada labaran jam'iyyar APC. A hirarsa da muryan Amurka ya ce kamata ya Atiku ya yadda da kaddarar faduwa zaɓe kuma ya haɗa kai da jam'iyyar da ta yi nasara wajen kawo ci gaba a ƙasar. To wannan magana da kayayyen ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ya yi Alhaji Atiku Abubakar ba abin mamaki ba ne. Wato raɗaɗin kaye ne ko gigin kaye watakila ya sa ya yi wannan magana. amma a matsayinsa na wanda ya taba yin mataimakin shugaban ƙasa ya kamata ya san cewa takara gasa ce ba gaba ba ce takara ana yin ta ne kuma dole ne a samu wanda ya nasara a samu wanda aka kada dama a irin wannan ana buƙatar wanda ya samu nasara ya gayyato waɗanda ba su samu nasara ba domin a gudu tare a tsira tare su kuma waɗanda ba su samu nasara ba ya kamata su rungumi ƙaddara su san cewa wanda ya faɗi a yau gobe yana iya ci dama haka demokuraɗiyya take ba wai a rika yin tir ana allah wadai da tsari na demokuraɗiyya da hukumar zaɓe ba domin kawai ba a samu nasara ba. Shin koyaya manazarta ke ganin irin korafe-korafen da kuma alawadai da dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar ya yi game da hukuncin kotun koli? Dr. Faruk Bibi Faruk manazarci ne kuma masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja. Tabbas zaɓe an gama shi kotu ta yanke hukunci ta ba wa bola ahmed turubu kuma a tiku abakar ba zai iya ja da hukuncin wannan kotu ba haka za a tafi idan ya ga ya kamata ya zama shugaban 'yan adawa zai zauna a najeriya a ci gaba da yi wa wannan gwamnati adawa idan kuma baya yana sanya akasin haka watakila bayan wa'annan maganganun zai ɗauke kafa sai wasu shekarun kuma idan zaɓe ya zo tunda ya ce shi har ya gama rayuwarsa ba zai daina wato ba da gudunmawarsa a siyasar najeriya ba kuma ya kamata a kula cewa shi kanshi atiku abakar ya fito ya ce ya kamata matasa ko kuma wanda suke bayansa su kuma ɗauki wato ragamar yakin tafiyar da demokradiyya kuma a gaskiya tsakani da allah ya yi daidai kokari kuma tarihi ba zai manta da irin gudunmawar da ya ba demokradiyya a najeriya ba sai dai 'yan najeriya na ganin yanzu kamata yi waɗannan 'yan siyasa da suka gajiya su yi murabu su kuma baiwa matasa damar jan ragamar ƙasar. to a matsayin mu na matasa gaskiya mu har kullum bukatar mu muna buƙatar sauyi mu samu matasa masu jini a jika su zo su mulki ƙasar nan tunda har su waɗanda suka manyanta ɗin sun yi sun sake sun yi sun sake a baya bayan nan ba mu ga wani canji ba to kamata ya yi a samu matasa masu jini a jika su zo a gudanar da harkokin siyasa su kuma waɗannan dattawa waɗanda suka ga jiya suka ga yau ya kamata a ce su dafa wa matasa. Yanzu dai hankulan 'yan kasar sun karkata ne ga gwamnatin Tinubu domin ganin yadda za su farfado da tattalin arzikin kasar domin samun sauƙin rayuwa. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. An gaida Rukayya Basha, masu har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Rivers. inda 'yan kwanakin nan ne korar rikicin siyasa ke ta tashi a jihar lamarin da ya lakuma mukamai da dama daga ciki na mukarrabai kama da zuwa manyan ma'aikatan gwamnatin jihar daga fatakwal a najeriya ga wakilin sashen hausa lamidu abubakar sokoto da karin bayani kan sabon salon siyasar ta jihar rivers bisa ga dukkan alamu da rikicin siyasar jihar Rivers ya ɗauki wani sabon salo inda ake ta tsige-tsige musamman masu rike da mukamai daban-daban a jihar ta Rivers domin ko a baya-bayan nan da rigima ta bayyana tsakanin gwamnan jihar Musta Similaye Fubura da kuma ubangidansa a siyasance Barista Yeso Moke gwamnan dai na jihar Rivers ya tsige shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar ta Rivers da kuma dogarinsa sa'annan kuma ya tsige babban sojojin jihar ta Rivers game kuma da rushe shugabannin ƙananan hukumomi 23 sannan kuma ya rushe majalisar zattaswa ta jihar ta Rivers haka kuma shugabancin majalisar dokokin jihar Rivers ya sauya inda aka samu sabon shugaban majalisa da kuma sabon shugaban marasa rinjaye sauyin ya faru ne dai a majalisar jihar kuma yana zuwa ne sakamakon samun waɗansu tsohon shugabanni waɗanda tun daga farko masu ƙoƙarin tsige gwamnan jihar jihar ta Rivers. Dama dai shirin tun farko ga masu biyayya ne ga bangarorin tsohon gwamnan jihar ta Rivers kuma minista a yanzu Barisa Yansan Moke. Al'ummomin jihar ta Rivers dai na ci gaba da bayyana rikicin na siyasa na ƙara tsananta musamman tsakanin bangarorin biyu kuma ga abin da suke cewa. The Cold War between the former governor of Rivers State and the incumbent has been on until it has grown. Wannan yana cewa ne sunana Dick Saroni ya ce takaddama da ke tsakanin tsakanin tsohon gwamna da gwamna mai ci a yanzu ya yi matukar tada mana da hankali a jihar ta kuma muna sane da cewa kitsa shi aka yi aka kuma ya haifar da rikice-rikice amma dai daga karshe an samu 'yan majalisa 26 da suka tsige shugaban majalisar jihar ta tare kuma da nada wani sabo nan take hakan kuma ya nuna karara cewa gwamnan jihar ta similaye fubura na neman incinsa daga mai gidansa a siyasance wato tsohon gwamnan jihar Rivers kuma minista a yanzu barista Yanson Muke mu dai abin da muka bukata a jihar Rivers a samu kwanciyar hankali ba tare da zub da jini ba domin mutane da dama sun jikata. Ita ma wata 'yan jihar ta ce. Uh, uh, tana cewa ne mutane da dama sun shiga shakku tare da tsaka mai wuya bisa tashin hankalin da ya afku na baya-bayan nan a jihar ta rebus Amma dai yanzu muna ganin komai ya lafa mutane sun fara komawa wurin harkokinsu na yau da kullum a jihar ta rebus Akwai bukatar gwamnan jihar ta rebus Musa Similaye Fubura da Abashi ya tafiyar da harkokin jihar ba tare da siyasar Ubangida ba domin samun ci gaba a jihar ta rebus A baya-bayan nan dai bayanai na nuna cewa shugabanni da dattawa a jihar Taribas sun shiga wani taro domin lalabo mafita gudun abin da ka iya biyowa baya a siyasance. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. A gaida Abubakar Lamida Sokoto da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a duk da aka yi sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a gyara zama domin sauraron rahoto na musamman. A Najeriya matsalar kwararowar hamada da kuma gurɓacewar yanayi na ci gaba da ɗaukar hankalin masana tare da lalubo hanyar shawo kan lamarin. Ƙarancin makamashin iskar gas domin yin girkin dafa abinci da ke haddasa saran itatuwa da makunar daji na ɗaya daga cikin manyan dalilai da ke haddasa kwararar hamadar da kuma gurɓacewar yanayin matsalar da a yanzu ta kusan mamaye yankin arewacin najeriya al'amarin da masana suka ce dole fa sai an yi da gaske idan har ana buƙatar shawo kan wannan matsala cikin hanzari a wani babban taro da gwamnatin jihar niger ta shirya a cikin makon da ya gabata da nufin haɗa hancin duk wasu masu ruwa da tsaki a kan yanayi da gurɓacewar muhalli da aka yi ma lakabi da Green Economic Summit. An taɓo batutuwa da dama da ke ƙara zaburarwa a kan yaƙi da gurɓacewar muhallin. da kuma daƙile hanyar kwararowar hamadar. Alhaji Umar Muhammad Bago shine gwamnan jihar Niger ya ce dole ne sai an haɗa hannu domin cimma nasarar da ake buƙata. sannan ya ƙara da cewa let me thank the traditional institutions for their input in this realm you have been doing well we need to preserve and control the Mines of Bushbone. Ya ce dole ne in yi godiya ga sarakunan gargajiya a kan gagarumar gudunmuwar da suke bayarwa wajen yaƙi da muguwar ɗabi'an nan ta ƙona daji. Masana harkokin dokokin ƙasa dai sun ce ai dole sai an samar da dokoki daga majalisun dokoki na jihohi musamman na yankin arewacin Najeriya. da za su karfafa dokar hana sare itatuwa da kuma kunar dajin. we have extended invitation to the representatives of local communities to share their indigenous. Shugaban Majalisar Dokoki na Jihar Niger, wanda kuma masanin dokokin ƙasa ne barista Abdulmalik Sarkin Daji. ya ce za su ba da haɗin kai domin kuwa ma tuna har sun fara ɗaukar mataki tun kafin ma wannan taron muna ga mu umarci shi clark ya duba ya gani a cikin dokokin da aka riga aka akwai doka da ya shafi wannan idan babu shi za mu zo da sabon doka da zai tabbatar da uh, kare mutuncin itace shuke-shuke da daji da sauransu amma mr speaker sau da yawa za a kirkiro irin wannan abubuwa amma a ƙarshe za ka ga ba sa samun goyon baya ko kuma a tsare mutuncin abubuwan da aka yi ya za ku tabbatar da abin nan ya ɗora wannan karo zai tabbatu saboda in ka lura za ga ministan gonaki abinci da sauransu dan jihar naija ne to kuma kuma in ya bari wannan abun ya samu matsala to ina ganin shine mutum na farko da zamu fara ganin lahi kuma dubi da yanda yake ba kauye ne dan kasa ne na tabbatar da zai abin da ya dace akan ganin an tabbatar da wannan abun insha Allah gamna na iya kokarin shi wajen ganin an sha kan matsalan tsaro kuma Allah ya dawo mu za su tabbata haka ba tunda Allah ya ba mu dama za mu ci gaba da kokari mu tabbatar da jama'a su zauna lafiya domin wannan kuduri da muka dauko akan su a amfana da shi insha Allah gwamnan jihar Borno da ya zo nan jihar Niger akan wannan taro ya ce taron ya bi sahun duniya ne na yaƙi da gurɓacewar muhalli. Kowa ya san cewa a duniya yanzu abin da yana gabanmu shine abin da na ci a turanci carbon emission wato yin amfani da mai na yanzu wato man fetur gas da makamantansu zai ya kawo abubuwa da yawa har abubuwa da yana faruwa a duniya yanzu kana gani za a ce flooding an yi ambaliya da makamantansu nan duka yana ciki kuma ka zan yadda ana kwararon hamada so wannan abin da aka yi yau a nan gari mai tarihi shine zai sa mutane su dinga amfani da abubuwa da ba amfani da su man fetur don saboda su moto su a yi amfani da hasken rana a samun wuta muddin an yi wannan amfani zai rage amfani da man fetur banda kudin da yake ciki ga kuma amfanin da yake ciki don saboda kare ba ta mana eh, climate namu. excellency akwai wata hikima da kai a maiduguri wadda kake so ita jihar niger ta yi koyi don a samu nasara alhamdulillah muna tare kowane abubuwan akwai nasara shi ma zai gaya ni ma zan gaya mishi. To gwamnatin Najeriya dai ta ce ta yi maraba da wannan tsari da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka. Kuma ma tana maraba da duk wata jiha da ta ɗauki irin wannan mataki Wakilin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a wannan taro, ministan ƙasa a ma'aikatar gona ta Najeriya Aliyu Sabi Abdullahi ya ce ko baya ga magance matsalar kwararowar hamadar, lamarin zai taimaka wajen rage samun ambaliyar ruwa da ke haddasa tafka asarar dukiya har ma da rayukan jama'a. mahimmancin sa dai shine watan mai girma gwamnan Niger a right honorable Umar Bago yana son ya kawo ko kuma ya karkato hankalin mutane zuwa ga lura da abubuwan da ya kamata kasa ta yi don ta daina watan gurɓata wata ita yanayin muhallin zaman mutane yau muna ganin watan ambaliyar ruwa ko kuma mu ji yanayi ya yi zafi mutane suna jin zafi fiye da yadda ya kamata to wannan ya zo ne bisa nazari da tura suka yi da masana suka suka yi cewa akwai abin da ke kawo haka to yana so ya mai da hankali akan yadda za a yi dai a bar bata al'amari ana yanke itatuwa ba gaida ba dalili a mai da hankalin mutane wurin abubuwan da zai kawo canji tuni dai masu fafutukar yaƙi da gurɓacewar muhalli suka nuna jin daɗi akan shirya irin wannan taro ambasada richard abubakar umar na ɗaya daga cikinsu ya ce suna cike da farin ciki. Ai abin farin ciki ne gare mu mu masu gwagwarmayar mahali a Afirka kuma da duk duniya. Mu gan cewa yau mun dawo gida kuma a gida cikin gidanmu muna haɗa wannan taron na kan climate summit abu ne da duk duniya ake yi abu ne da duk duniya take cewa yanzu ya kamata mu kula da muhallinmu dalili shine itatuwan mu kamar niger yanzu nan ita ne babban jiha a gabaɗin nigeria mai kadda itatuwa da kuma mai manufacturing charcoal kuma nigeria ita ne daya a duniya mai kadda itatuwa tana itatuwan dafa abinci da shi so kaga abin tashi hankali ne sai yanzu nan da gwamnan niger ya ɗauki abin kai tsaye ya ce shi yana so ya kawo seti kuma Niger kuma tana da ababai da dama da ta yi da ita bata sani ba cewa ta riga ta yi kamar maganar sola a duk Nigeria ba jihar da ta yi investing a sola energy kamar Niger muna da ƙauyuka guda bakwai da ba su kan wutar lantarki suna sola ne akwai kamfaninka daban-daban kuma shekarar da ta wuce jihar Niger ta ba gidaje 500 sola da suke ta biya kamar wutar lantarki duk Najeriya ban tsamani ko a west africa akwai jihar da ta yi wannan achievement ba so kaga mu da muke tahe-tahe muna zuwa afirka muna zuwa majalisar ɗinkin duniya mu muna research mun san da wannan so mu kuma abin farin ciki ne a ce jihar ka da kai kake gwagwarmaya ma a yi ta zo kuma ta ce za ta ƙara ƙarfin yi. Amma ya za a yi abun ya ɗore har a ci moriyar shi yadda ake so. Abu biyu ne, shaura na ma gwamnatin jihar Niger shi ne biyu, su shirya su kafa ma kansu abin da ake kira climate investment plan. In sun kafa climate investment plan abin da Lagos State ta yi kenan last year da muke Shamal shek a can Egypt ta samu 100 million euros investment akan climate change so mu ma mu yi tanadi mu duba inda za mu kawo kamfanin kan duniya su zo su kawo kudaden su su zuba mana a ja ta bankasa fata dai kwalliya ta biya kudin sabulu ta yadda za a samu nasarar yaƙi da shigowar hamadar da kuma gurɓacewar muhallin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya An gaida da mutan batsari Mustapha Nasiru da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma sai labarin wasanni. Wasanni a takaice. kan labarin wasannin mu na wannan ranar ta yau zai shafi bikin Ballon d'Or na France Football inda a ranar jiya a tiyatar chatele na birnin Paris ta kasar Faransa Lionel Messi ya lashe Ballon d'Or a karo na takwas dan wasa na kasar Argentina ya yi galaba ne gaban Erding aland na kasar Norway mai buga club din Manchester City ta Ingila da Kylian Mbappe na kasar Faransa da ke buga ma club din PSG Paris Saint-Germain ta kasar Faransa wannan bikin na faransa Football football na Ballon d'Or shine na 67 a tarihi domin an soma shi ne a shekarar 1956 inda ɗan ƙasar Ingila Stanley Matthews ya lashe karo na farko. Shi dai Lionel Messi ya yi nasara ne har so takwas na lashe Ballon d'Or na France Football bayan shekara ta 2009 2010 2011 2012 2015 da 2021 shi ko magujin kufa da ke karrama matashin dan wasa ya hita daga hannun 'yan kasar spain gavi da rodri da suka lashe shi a shekara ta 2021 da ta 2022 inda dan kasar ingila jude bellingham da ke buga ma club din real de madrid yanzu haka na kasar spain ya lashe wannan karon na shekara ta 2023 a bangaren mata ko 'yar kasar spain da ke buga club din barcelona ce ta lashe ballon d'or na france football na wannan shekara ta 2023 cewa da aitana mati da tallashe kofin duniya a kasar australia tare da kasar ta ta spain ko spain haka ma tallashe champions league ta mata tare da club dinta a karo na biyar na bada damar samun ballon d'or na mata na bana na kwallon kafa na faransa football inda ta gadi alexia putelas a nasa bangaren emiliano martinez mai tsaron gidan dan kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Argentina Albi Celeste shine ya samu takwicin Yasin mai karrama mafi kwarewa a wurin tsaron gida a wasannin kwallon ƙafa a shekara ta 2023 sai dai a lokacin bashi wannan takwici an ji shewa da busa da dama daga cikin 'yan kallo saboda irin waɗansu ababe da ɗan wasan ya yi nunawa a lokacin da Argentina ta lashe kofin duniya a ƙasa da shekara guda da ta gabata ƙasar Qatar. Vini Vinicius Junior dan kasar Brazil da ke buga Real de Madrid ta kasar Spain ya samu tukucin dan wasan kwallon kafa mafi kwazo wajen gudanar da ayyukan jin kai a duniya a shekara ta 2023 da ake cema tukucin Socrates yayin da Erling Haaland dan kasar Norway mai buga Manchester City ta kasar Birtaniya ya samu tukucin Gert Miller na dan wasa da ya fi zurta kwallaye a raga a shekara ta 2023 a bangaren club kulab kuwa manchester city da ta lashe kofuna guda uku a bara ciki har da champions league da premier league da kuma super cup ta turai ta uefa ta lashe takwicin kungiya mafi bajimta shekara ta 2023 yayin da kocin ta pep guardiola ya zama koci mafi nazari a shekara ta 2023 haka ma kungiyar kwallon kafa ta mata ta barcelona ta samu tukwicin mafi kwazo a fannin mata shekara ta 2023 uku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To madalla an gaji dan mutan kwanni Haruna Mamman Bako da labarin wasanni da kuma haka muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice. To hawa a takaice wata babbar hukumar majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi cewa idan aka yi kunnen uwar shegu da kiraye-kirayen ta buɗe wuta a ƙasar wato a yankin gaza ba za a ci gaba da yin mummuna asarar rayuka lamarin da zai iya jefa rayuwar ƙananan yara a yankin falasɗino mai ɗimbin jama'a cikin babban hatsari gaza dai ta zama makabarta ga ƙananan yara wato dubbansu in ji james elder kakakin unicef a yau talata kana ya ce jahannama ce ga kowa ma'aikatar lafiya ta gaza yankin da ke karkashin iko hamas ta ce sama da falasdinawa 8,300 a gaza ciki har da kananan yara 3,457 ne aka kashe su tun bayan da isra'ila ta fara kai farmaki a halin da ake ci kuma majalisar dattawan amurka ta tabbatar da jacob lau a matsayin jakadan amurka a isra'ila wanda ya cike muhimmin mukamin diplomasiyya a yayin da kasar ke yaki da hamas Lew wanda ya taba zama sakataren bitar malin amurka a lokacin mulkin shugaba barack obama ya samu kuri'un amincewa 53 a kan kuri'u 43 na waɗanda ba su amince da shi ba a yau talata ne sojojin majalisar ɗinkin duniya suka bar wani sansani da ke garin kidal mai matukar muhimmanci a arewacin mali wanda ke fama da tashin hankali wanda masu wato ikirarin jihadi da 'yan aware suka addabi wannan yanki kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana to baba baki daya a maka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin baba ya kuma iri da ta yana gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan namu ta yanzu Kellen Williams Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.